sai shegen tsoro. Ya sake faɗa a hankali yana limshe idanuwansa da harɗa hannayensa a ƙirji, ya miƙar da ƙafafuwansa har bisa hannun kujerar da kyau. Rauda da sanin shi ɗin ne bai sa ta daidaita ɗari bisa ɗari ba, ta buɗe idanuwanta a hankali ta sauke bisa sumar kanta. Da ko ba a faɗa ba, ka san tana cin kuɗi ko dan ƙyallin da take yi, duk da kasancewar ta irin sumar baƙaƙen fata mai tauri da cika. Cinyarta ta ɗan motsa cikin ɓata fuska. A ganinta, a dalilin biya wannan tabara da zai zo ya kwanta mata cinya, babu gaira babu dalili, watsa kafafun nata ya sa shi buɗe idanuwansa sai suka shige cikin nata, da take hararar masa kai. Da sauri ya kau da kanta gefe da gyara yanayin fuskar ta ce, Ina yini? Kamar koyaushe yanzu ma bai amsa ba, sai dai ya zara hannunsa guda daga saman kirji ya kamo haɓarta, ya dawo da fuskar ta yadda take. Cikin sake tsuke fuska ya ce, harara ta kike yi? Idanu rauda ta ɗan zaro, ka rufa min asiri, ni ya zan yi na harare ka. Kamar zai yi magana sai kuma ya saki fuskar. Da mai da hannayensa a kirji yana faɗin, yammakin harare ne ne iyakar ki hararar. kuma duk matar da ke hararar mijinta dai kin san aljanna sai dai ta gani da jin kamshi a makwabta. Yanda ya magana kamar ba shi bai sa da ɗan taɓa baki da maraidaita fuska, ni dai tun da ban yi ba ai alhamdulillahi. bai tanka mata ba sai dai ya sake bude idanu yana kallonta sosai zuciyar ta ke guduwa kirjinta don ta fahimci abin da yake kallon o ita dauda ta ga ta kanta mi ma kai ta fitowa ba hijab ko mayafi ta ayyana a zuciyarta a fili kamar za ta yi kuka 35 32 38 da alama za ki iya saurin bude ido ta yi jin taɗin zama kan tana son ganin kuma me yake ma lissafin nan ba saka da cewa za ta iya Saurin son zame masa kai ta yi a ƙafarta, sai ya ɗan mintsina cinyarta. Hi, ko kin manta sadaki na biya malama? Stay quiet ko ki ji a jikinki. Daina motsa kafafuwan ta Sai dai ta sa hannu ta kare ta tana tura baki, don ta fahimci lissafin size ɗinta na kirji Ciki hips yake yi. Ji take ina ma ƙasa ta tsage ta shige kawai, ta huta don kunya. Ita kam al'amarinsa yanzu ya daina ba ta mamaki sai dai tsoro. Ganin yadda ta kare kirjin nata ya sa shi ɗan ya mutsa fuska da taɓa baki. Yarinyar nan anya ko ba za ki lalata ni ba. To banda san lalata ni inda na dosa daban inda kika dosa daban. Tabbatin abin da ke ran ki kenan. Jerawar da ta yi zai hana kawai ta saki kuka da huta. Kafin ta lalubo abin yi ya tashi zaune cike da ƙarfin hali, yana gyara zamansa sosai a gefenta, dab fuska a yamutse. Idan sakyam a kanta ya ce, Da alama yarinyar nan zaki tsufa da wuri, idan ƙiba zaki yi ba ta wasa ba. Ni dai an cuta. Ya kare maganar da ɗaukar kofin kunun da take sha, zaman sa ya gyara tamkar ba shi ya gama zuba zancen ba. Ya kai kofin bakinsa, bayan ya kare ma abin da ke cikin kofin kallo ya fahimci kunun tsamiya ne da Anna ta yi, kuma alhamdulillah yana matuƙar son sa. Yunƙurawa rauda ta yi za ta tashi don ya gama da ta a cikin cakwakiyar kunya ya dakatar da ita. amma gaskiya baki da tausayi Aminatu. Haka aka ce ki kula da miji idan bai da lafiya. Yanda ya karasa maganar da sakin wata wahalalliyar atishawa da jin sunanta a bakinsa ya saka ta dakatawa. Zuciyarta da ɗan fargaba ta dube sa. Nan tun dama ya zo wajen ya fara magana da ɗumin da ta ji kamar a kansa da ya daura jikinta take tunanin yana lafiya kuwa sai dai tsokanar magana da ya bige mata ya sa ta tura tunanin. Dubansa ta yi cikin karfin hali. Ganin yadda fuskarsa ta yi ja musamman saman hancinsa sai kuma idanuwansa da ya buɗe suka haɗa ido su ma sun sake koɗewa fiye da jiya alamar babu lafiya saurin kauda nata kanta yi tausayinsa na ɗarsuwar mata a rai don tun fil azal haka take da saurin jin tausayin mutum ko da mugu ne akwai lokacin da aka taɓa kama ɓarawo a makwabtansu ga shi dai ita ma haushinsa take ji saboda ya taɓa haurawa gidansu yayi sata amma yadda aka dinga jibgarsa sai ita ma ta ta kuka tana roƙon a bar sa ya tafi A bazata ta ji ya hannunta ya kai saman goshinsa da ya ɗauka zafi sosai har tana jin harbawar jijiyoyin wajen. Cikin tsoro da tausayinsa da ya bayyana a cikin idanuwanta ta buɗe baki za ta yi magana sai dai ya riga ta. Cikin taushi da sanyin murya da bata san yana da su ba, ki bani abinci na ciki ban magani. Tausayinsa sosai ya sake kama ta. Cikin damuwa da sake sanyaya muryarta ita ba mai sauƙin faɗi ta ce, muran ce har yanzu? idanuwansa da ya dan maida ya limshe ya sake budewa sai kuma ya kwanto kansa kan kafadar ta yana faɗin kin damu da ni ne balle ki sani an baki amana ta kin kasa riƙewa nan ma zafi ta ji jikinsa ta yi saurin rintsa idanu kunya na sake dabaibaye ta da dariyar maganarsa wai an ba ta amanarsa ba ma ita ce aka ba shi amanarta ba ta san ya kamata tun ajiya da ta fahimci ya dawo da mura ta bi shawarar bilkisu na kai masa magani amma ganin kamar bilkisu ta manta sai ita ma ta share batun dalilin abin da ya sake har mutsa su na faɗan ƙauyen kauci daidai tana janye hannunta a goshinsa ya ce kira min anne A sanye ta ce amma za a tayar mata da hankali ai. Komai bai ce ba ya ɗora hannunsa saman cinyarta, idanuwansa alumshi ya hau laliban wayarta. Saurin rike masa hannu ta ya ɗan firgice jin yadda yake lalube ta kamar da gayya. Ki daina fassara ni da abin da ba shi nake nufi ba, ni waya nake nema. Duk da idonsa a rufe ya maganar hakan bai hana Rauda kiɓa fuska ba ta tsuke ta, sai dai bata ce komai ba ta tura masa wayar da dunguren hannunsa da ta yi saurin saki a nata, shi ma komai bai sake cewa ba, ya ɗauka wayar ya ɗaura bisa hannunta, murya babu wasa ya ce, kira min anne, ba don taso ba ta bi umarninsa ta yi kiran lambar anne ɗin, sau biyu ta yi ringin aka ɗaga, a hannunsa ta ɗora wayar don ita kan bata san me za ta ce da annaɗin ba shi ma komai bai ce mata ba ya tashi daga kafaɗarta ya kwantar da bayansa a kujerar yana kai wayar kunnensa daidai annana na sunan rauda cike da kulawa anne ya kira sunanta cikin katseta ɗan jim ta yi kafin ta ce ramadan mm. ya amsa yana sakin atishawa cikin rashin ƙarfin jiki a take anna ta rikice dama tun jiya ta tsargu amaryarsa da suna waya amma ko da ta tambaye sa sai ya nuna masa lafiyar sa kalau baka da lafiya ko haba ramadan abin nan ka sa a ranka har ya kwantar da kai haka Anne Kwardan mura ne tun a UK na taho da shi. Sanin wahalar da shi da mura ke yi ya saka an na sake shiga damuwa cikin 'yan rikicewa ta ce haɗa ni da Aminatu. Maimakon ba mu raudan da aka ce sai ta yi anna ni dai ke zo don Allah ko kuma na taho na. Murmushi ta mai sauti ita kanta ta san ba don raino irin na uwa ta ma Ramadan ba tabbas a tabar zai tashi sai dai ba ta yi sakacin masa rainon kaka ba. Ta tsaya kansa da tarbiyyarsa tamkar uwa. kai ko uwarsa ba ta jin idan da a hannunta yake zai samu tarbiyya makamanciyar wadda yake a yanzu to na ba na aminatu na ce fuska ya tsuke yana ɗora ma rauda wayar a kunne sai kuma ya tashi zaune ya ɗauka kunnen ya ci gaba da sha ba don yana masa daɗi a baki ba saboda gaba ɗaya bai da appetite gashi kuma ya ji ta sa shuga sai dai bai yi ƙarfi ba shi yasa bai damu ba tunda yana ɗan sha wani lokacin duk da yana wahalar da shi idan aka yi rashin sa'a Cikin damuwa Anna take amsa gaisuwar Rauda kafin ta ɗora da roƙo akan Ramadan ɗin. Aminatu ki yi haƙuri na san ba za ki bar cikin ciwo ba amma dan Allah ki kula da shi sosai kinji Ramadan na da matuƙar rauni akan ciwo bai da juriya gara kin tsiya dan gaba ɗaya shafkewa yake yi tamkar yaron goye musamman mura da bata masa kamun wasa wajiga sa take matuƙa Ga wannan ma na ji kamar ta masa ƙarfi sosai halin bai sha ko magani ba tun jiya. Cikin ɗan in ina da kunya Rauda ta ce, I eh, Anna gaskiya ina ga bai sha ba don yau tun da safe ya fita a gida, amma garin yaya haka ta kasance Aminatu. Annajiyan ne ransa sabace ya kwana saboda abin da ya faru a ƙauyen can, daga baya ma kulle kansa ya a ɗaki. Sosai Anna ta sauke numfashi mai nauyi tunda ta san halin kayanta idan ransa ya ɓace. Alhamdulillahi ma an samu canji bai soke damuwar kan 'yar mutane ba, ko da yake ba wai komai ne ke bata ran na ya aikata ba. Cikin katse tunaninta ta ce, ai mijin nan naki kam sai addu'a Aminatu. Wani lokacin idan ya birkice tamkar mai iskoki aka haka yake, sai kin ta hakuri kin ji. yanzu dai a samu kayan kamshi a yi masa shayi da su citta ya fito sosai a ciki har da tafarnuwa a abincin da ya ce yana so ma a saka yaji ya dan fito na san da san wanka da ruwan sanyi ki hana shi haka ma ruwa mai sanyi kar ki bari ya sha ko da fara ne ko madara ruwan shan sai ya zama da dan dumi haka kafarsa ta kasance cikin safa a sha magani idan ya ci abinci insha Allah zai taimaka masa hakan dan haka nake masa idan yana mura zuwa anjima zan kira idan zazzabin bai sauka ba sai a turo Dr. Shamsu Rauda da ke jin lissafin kamar na ɗan goye ta jinjina kanta kamar tana a gaban Anne. To anna insha Allah yanzu duk za a yi. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Amin amina ta Allah ya saka miki da alkhairi, ya miki albarka. Cike da jin daɗi Rauda ta amsa mata kafin su yi sallama. wayar ta sauke daga kunnenta tana sauke numfashi sai kuma ta ɗan kalle sa ta maida kanta ƙasa da sauri ganin ita tsaye tsirawa idanuwansa kumburarru me za ka ci to sai a girka kafin magarib insha Allah an kammala a hankali ya janye idanuwansa a kanta ba tare da ya san ya shigala a kallonta ba tun tana waya da anne shi kansa zuwa yanzu ya tabbatar yarinyar kyakkyawa ce sai kuma bai jin zai kasa karasa abin da zuciyarsa ke son faɗa yayi ba dan ya san dalili ba cikin dasasshiyar muryar sai sake dubanta yana magana a hankali tamkar mai naɗa ko ma me yake dafa zan ci kanta ta dindina masa tana miƙewa ya bi ta da kallo har ta nufi stairs sai da ta ɓace ma idanuwan sai ya sauke numfashi da ƙyar yana ɗaukar remote ya canza talabishin zuwa inda zai ga labarai shida na yamma sanin maitarsa da nama ya saka rau da haɗa masa farfesun da taimakon mamaladi sai kunun gyaɗa madarar shanu da ke gidan ta tafasa ita ma ta juye masa aflax sai shayi aikin bai wani jasu da nisa ba tun da kaɗan iya cikinsa ne Ko ku kuma suka yi sauran iyare su da ke sashen da taimakon mamala da ta hauro da kayan ana ta kiraye kirayen sallar magaraba ya tashi a falon don haka rauda ta amshi sauran kayan hannun mamala da tana mata godiya sa ta nufa sai naukin har uku bata ji motsi ba sai kawai ta tura kofar ta shiga da tunanin ko yana alwala ɗakin na nan tsaf da ta gyara shi da safe sai dai duk ya watsar da kayan da ya dawo ofis a kan gado da ɗan stool ɗin jikin gadon zuwa ƙasan kafet. Kayan hannunta ta ijiye tana kwashe kayan. Sai lokacin idan ta yi sauka kansa a gado na naɗe cikin bargo. Ta kai hannu ta ja bargon da ya rufe har saman kansa. Rawar sanyi ma ta ga kamar yana yi. Yana ƙoƙarin tura hannunta da son hana ta janye bargon sai hannun ya shiga cikin nashi. Damƙewa ya da iya ɗan ƙarfinsa ya fizgo ta. Abinka da ba ƙarfi ɗaya ba sai ga ta gaba ɗayanta a kansa. Wayyo Allah na ta faɗa cikin matsa fuska. saboda ƙirjinta da ya bugi jikinsa. Sauƙin maloshin bargon da ya bata kariya sosai, ƙoƙarin tashi take kamar za ta fasa kuka. Hakan ya ba shi damar ɗaga bargon ya tura ta ciki. Rawa jikinta ya fara yi don al'amarin ya zo mata a bazata. Ta shiga son fita da janye jikinta da ya tura a nasa ya matse. duk da a halin ciwo da yake ciki hakan bai hana shi sauke ajiyar zuciya ba cikin rawar muryar da ke tabbatar da bai da lafiya yake magana a kunnenta cikin raɗa da sambatu na ciwo nan idan yana ciwo to fa akwai sambatu kamar su a'e ba zan faɗi suna ba ne anni sanyi nake je ki ƙara min bargo an na kaina ciwo kamar zai fashe wayyo an na kaina jikina zafi an na ko ina ciwo Dariya, tausayi, tsoro, mamaki duk suka dara a zuciyar da lokaci guda. Ga ta matsa a jikinsa tamkar zai balla mata kasusuwa ga zafin jikinsa na matakar ratsa nata jikin. Sosai girjin take ba da sautin pat pat da ƙarfi. Da a ce lafiya yake babu abin da zai hana shi da kiranta matsoraciya cikin rabar murya ta ce, to ka bari na tashi na baka magani da shi magariba ma ta yi jin muryar ta sabanin ta anna da yake tsammanin ji ya dan bude ido ba ganin fuskar ta yake ba dan ya rufe masa har kai a bargo kina da tausayi kuwa ya faɗa yana sake kankame ta har sai da ta yi yar ƙara saboda kirjinta gaba ɗaya a burkice yake amshori ya sake faɗa a hankali cikin kunnenta yana sassauta mata riƙon sai kuma ya sake faɗin ki shiru bana son magana kaina na ciwo to yau da yaro da ta ga ta kanta ɗan kwalisar nan Ramadan mai shegin ɗaukar kan nan ne haka, shugaban ƙasar na ya jinin taura da ko kallon arziki sai ya ga dama wanda zai yi mawa, Ubangiji mai rahama. Ubangiji mai jin ƙai mai yin yanda ya so ga wanda ya so, cikin ƙanƙanin lokaci in ya so kama ka da ƙanƙanin abu sai ya firgita ka ka manta kai waye, miye matsayinka. Ta ja numfashi a hankali da shakar daddaɗan ƙamshin turarensa zuwa yanzu ta motsu a jikin nasa ba don taso ba. Babu abin da ke ratsa ta sai zafin jikinsa da sautin bugun zuciyarsa sai saukar numfashinsa a wahale. Magana yake a hankali bisa laɓa da ba ta ji sai dai tana jin alamar motsin bakinsa ta fahimci sambatu ne na ciwo kawai ke ɗawainiya da shi. Kusan mintuna talatin suka samu a haka. ganin lokacin sallah na sake shigewa ta fara magana a hankali cike da lallashi lokacin sallah na ta sake nisa ga abinci na kawo maka kuma da magani ka yi haƙuri na tashi na baka kar mu makara sallah sarai ya ji ta dan sa biyu sai dai bai nuna alamar yajin ba har bayan shuɗewar wasu mintuna da ƙyar da ta samu ya raba da ita ta tashi Taylor ta shiga tana sauke tagwayen ajiyar zuciya da taɓa jikinta da ya yi zafi kamar ita ma ta kamu da zazzabin. Ruwan ɗumi ta daidaita masa domin yin alwala. Ta yi wata ta sannan ta fito. Har yanzu yana cikin bargon kwadandine cikin lallashi ta ce, Ya Ramadan, ka daure ka yi sallah sai ka ci abincin da magani. Kamar ba zai motsa ba sai kuma ta ga ya miƙo mata hannunsa daga cikin bargon. Duk da kunya da ke ɗawainiya da ita, hakan bai hana ta kamawa ba. don ta fahimci abin da yake bukata kenan ta taimaka masa ya tashi da taimakon nata ko ya tashi ganin kamar yana tangaɗe sai ta ki sakinsa suka je kofar toilet sai da ta ga ya shiga sannan ta sauke numfashi kasancewar akwai hijab jikinta ta sa abin sallah ta yi a nan tana raka'ar ƙarshe ya fito da alama ba alwalar kawai ya tsaya yi ba ya yi wani uzurin nasa ba. a ɗayan abin sallar da ta saka masa ya tada sallar shi ma yana famar riƙe kai kafin ya idar da sallar aka shiga kiran isha'i hakan ya sa da komawa ta zauna domin gabatarwa su dukansu sai da suka yi sallah har isha'i sannan ta haɗa musu abinci abin mamaki yau yanka uku ramadan ya ci na nama sai roman farfesun kawai ya ci gaba da sha Rauda da ke gulmarsa a zuciya ta shiga jinjina kai tana mamakin in mm, lallai magana ta girma kure na gudun nama yau to ashe akwai ciwon da zai iya hana ramadan cin nama a duniyar nan bata ce komai ba ganin ya dan sha ruwan kunun ya kuma sha roman nama Kes Edwards da ta gani a ɗakin ta ɗauko ta duba. Cikin sa'a ta samu maganin mura da ta san yana da inganci, tunda ta sha amfani da shi ita ma. Da ƙyar ta samu ya sha maganin yana yamutsa fuska har ya so ba ta dariya. Ta dai daure ta gimtse. Ko da ya koma saman gado da nufin kwanciya a ɗofani ta ɗan zauna, gadon da nufin gyara masa bargo. Kawai sai ta ji ta ya da kansa a ta tare da riƙo hannunta ya filo da shi a kuncinsa. Idanu da ta ƙwalalo sai kuma ta kwaɓa fuska. Oho, ba sai tana yi ba, don har ya fara limshe idanu. Dole ta haƙura da ƙudurin, idan ya yi barci ta zama jikinta da ta gudu. Tun da na irga sakanni har ta koma mintuna, kamar wasa suka cinye rabin awa, da ta yankura za ta tashi Ramadan zai sake kankame mata hannu. Ga kansa bisa cinyarta, fahimtar kamar barcin nasa bai yi nauyi bai sa ta haƙuri ta sake bashi lokaci, har da jingina da fuskar gadon. Cikin rashin sa'a ita ma barci ya awon gaba da ita a wajen mai nauyi. Nan a gajiye take, yau ga rashin barcin jiya cike da idan ta dama. A hankali ya fara buɗe idanuwansa da suka yi masa nauyi irin na mai farkawa a barci da rashin jin daɗin jiki. Alhamdulillahi zazzabin ya jima da sauka. Haka ma ciwon kan kaɗan-kaɗan yake jin sa, shi ma yana da alaƙa da maganin murar da bai gama sakin sa ba. Don barci ne dab a idanuwansa. Saboda tashi sallar asuba akan lokacin ta ya sa shi farkawa. Hannunta da ke rike a nasa fuskarsa akan yi ɗan tsara ma ido. tun yana kallon sa a dishi-dishi cikin ɗan hasken lab har idan sai ya daidaita zuciyarsa ce ta ɗan motsa na alamar mamaki ya saurin ɗaga kai ya dubi sama ita ce kuwan da gaske kuma akan cinyar ta kansa yake ta ɗan zama kaɗan ta kwanta saɓanin da da take zaune sai dai a kallo ɗaya ya fahimci kwanciyar ba ta yi mata daɗi ba don a matakar takura take a wajen idanuwansa ya dafe tare da ciza haƙoransa ya tura yatsun hannunsa jikin sumar kansa Ya Allah ya faɗa a hankali cike da jin haushin kansa. Dan ya gama fahimtar lalle an yi abin kunya a daren jiya. In har irin sambatun da ya san yana ma'anne idan yana zazzaɓi ya mata ita ma to shi kan dai ya gama ganin ta kansa. Rai ne kuma tsakaninsa da yarinyar nan ya samu gurbin zama. Ni Ramadan me ya shiga kaina ne wai. Ya sake faɗa a fili lokacin da yake tashi zaune. Hannunsa da fe ya ɗan karkata yana kallonta. Duk da takaicin kansa da yake ji hakan bai hana shi jin tausayinta ba. Shi kansa ya sani, idan shi ne ba zai iya juriyar kwanciya haka ba, don kai wani ya ji daɗin shi. Jin za a tada sallah ya sa shi miƙewa ya sako a gadon da ƙyar. Sai da Rauda ta tabbatar ya shiga bayan sannan ta buɗe ido a hankali. Tun motsawarsa ita ma ta farka. Ta ɗaga hannunta da ya matuƙar tsami da ƙyar ta ɗanyar far. Wani irin azaba ya ratsa ta. Saurin riƙewa ta da ɗayan tana cije baki. Da ƙyar ta iya tashi don kafaɗar ta zuwa wuya su ma duk a riƙen suke. Cikin dauri ya fita a ɗakin zuwa nata don shi ma ta ji motsin ruwa alamar wanka yake. Ita ma da gasa jikinta ta fara. Duk da ba saki hannun da wuyan suka yi ba haka ta daure bayan idar da sallah ta nufi kicin. Tun ta fito ma'aikatan gidan da ke ta fitowa domin tsaftace sashen ke zubewa suna gaishe ta. Babu sa'anta a cikinsu. Ta tabbatar kuma ko ina ilimi sun fita. Don haka take matuƙar jin nauyin wannan girmamawa da suke mata. sai dai tana dauriyar dannewa da amsa musu a dake don wani girman idan Allah ya baka dole kai haƙuri ka rike a kicin ɗin ma duk zubewa su kuku suka yi suna gaishe ta su kam har sun tsabtace ina suna ma kokarin fara ɗora abinci ne tambayar me za su dafa ta yi suka sanar mata babu abin da ya kwanta mata da yanayin mara lafiya don haka ta ce su iya wanda za a ci kawai ita kuma ta fara ƙoƙarin haɗa ma ramadan da taimakon agnes da ita kaɗai ce ku kuma ci a cikinsu haka kawai natsuwar Agnes ɗin ke burge ta. Ga ta dai ba musulma ba, amma ba ta da rawan kai, kuma ba za ka taɓa ganin ta da shigar banza ba. Haka farce da ƙarin gashi duk ba ta sakawa, komai suke Agnes a girmama take taya ta, duk da ta girme ta sosai, amma tsabar girmamawa momi take kiran rauda. Tsaf suka kammala komai, rauda za ta ɗauka basket ɗin Agnes ɗin ta yi saurin ɗauka take da girmamawa. No momi zan ɗauka. Cikin ɗan murmushi Rauda ta yi gaba don ba ta son gwasala Agnes ɗin. A tare suka haura sama. Agnes za ta nufi dainin Rauda ta dakatar da ita. Ta amsa mata da sannu. Kai tsaye ɗakin Ramadan ta nufa. Haka kawai murmushi ya suɓace mata tunawa da abin da ya faru jiya. Dama abin da ta ji yana faɗa ɗazun. Ta gama fahimtar baya ƙaunar Reni sam. A zuciyarta take faɗin, kar ka damu in dai Aminata ce har abada babu Reni tsakaninmu. A fili kam sai ta yi nukin ƙofar kaɗan da yin sallama. Ba ta ji an amsa ba sai kai ta tura ƙofar tana ƙara yi. Duk abin da take yana kwance na jinta. Sai dai ya yi luhu fuska a tamki idan kawai ya san tun da har jiya ya abun kunya ta gama samun hanyar raina sa. Rau da har zuciya ba ta kawo lamboye mata ba. Ta idiya basket ɗin ta fita. Da kallo bi ta har ta fice. Sai da ta kammala shirin ta na fita tsaf cikin kayan mutunci sannan ta fito tare da kulle ɗakinta. ta. don ta san a koda yaushe su za su iya dawowa gidan ko da ta koma ɗakinsa ta iske sa still kwance sai jikinta ya yi sanyi duk zumo ɗinta na san tafiya makarantar kuma sai ya fitar mata a kai ajiye bag ɗinta da hijab ta ta nufa toilet tsaftace sa ta fito ɗakin shi ma ta gyara iya inda ba za ta takura masa ba daga haka ta ɗauko bag ɗinta ta koma ɗakinta don ta haƙura da makarantar kawai tunda shi ma ba zai bata ba a can waje tunis securities ɗinta da jiya ta gudunmawa suna falon ƙasa suna jiran fitowarta. Haka ma direba ya shirya tun da wuri don suke jiya sakacinsu ne ya sa ta fita a gidan ba da su ba. Basma ta kira ta sanarwa yau ba za ta shigo shukul ba. Daga baya suna nuna mata abin da aka yi kawai. Bata ba mu Basma damar yin korafi ba ta kashe wayar gaba ɗaya ita ma ta kwanta. Dama barci ne tab a idanta ga ciwon da jikinta ke mata akan kwanciyar jiya. Tun da kwas ya ga takwas ta wuce shugaban ƙasa bai fito ba ya san mara jiya ta kwantar da shi kenan. Saƙo ya tura masa kawai ya ci gaba da abin da ya dace don alhamdulillahi ma yau abubuwan da Ramadan ɗin zai yi duk ba masu tsawwalawa ba ne ba. So mai saurare, bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda mu lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Uhm, ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan. Da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a Jan Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai kai ke ban gane ba. Wadda ba ɗin ba sai ki mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga ciki. Saboda sauri nake yi, kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba. Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne zan so na je kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko ma ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne. To bari da in faɗa miki kaɗan daga ciki. Kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato Almas. suna sai da su arabian oats ne da su burmi shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba? Ƙwararrai kuwa ƙawata, ai sai makin je sannan za ki tabbatar da lallai siyan nagari mai da kuɗi gida. To ƙawata, zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake, ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari, wato a Jambulo, yana nan a Block A, shago mai namba ɗari biyu da da ashirin shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan da gani mai bai da kuɗi gida. Muna ba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko Mun gode.